idan ja'afar mahmud adam laifi ne ya yi a hukumance me yasa ba a gabatar da shi duk duniya da 'yan jaridun duniya a zo a kashe shi ba me yasa aka bi dare me yasa aka bi asuba me yasa aka faki ido wannan na daga cikin alamar kisan kai gairi haƙƙin wannan na daga cikin dalilin da ke tabbatar da katlun nafsin lati haramallahu illa bil kaɗai hanyar da zaka gane kenan duk wani wanda ka ji an ce a yi kwantan ɓauna a kashe shi lokaci kaza a fakaici lokaci kaza to yana nuna wannan kisan kan da za a yi bigari haƙƙin ne idan bi haƙƙa ne dan menene za a ce a yi kwantan ɓauna babu dalili akan haka jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau shela za a yi a ce jama'a za a kashe wane ɗan wane rana kaza ko kuma jama'a ku je ku kamo ne duk inda kuka gan shi ku kashe shi wannan shine tsari na shari'ar musulunci amma a ce a bakaici lokaci kaza a je a kwantan bauna a rufe fuska a yi kaza a yi kaza to wannan shi ke tabbatar maka da wannan ne hakikanin abin da allah maɗaukakin sarki ya hana allah ya ce to mutanen kirki ba sa yin haka mumine ba sa yin haka wala yaznun sannan ba sa yin zina a nan allah maɗaukakin sarki ya kwatanta kisan kai da zina domin dukkanin al'umma baki ɗaya musulmi da kafirai sun san cewa ɗabi'ar zina muguwar ɗabi'a ce